بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan yammaci mai albarka yammacin ranar laraba yau wannan shine zai zama darasi na hudu cikin wannan littafi na kitabu tauhid wallafar fadilatu sheikh muhammad bin abdulwahab imamu da'wa allah maɗaukakin sarki ya ji kansa ah, amma kafin mu fara fatiyon za mu yi ƙoƙari tun da an samu blackboard ɗin za mu yi ƙoƙarin Allah yadda duk ranan karatu ɗin sai ya zama za mu rika yin la'asar gaba ɗaya jam'i a nan ta yadda ana idarwa sai mu fara don akwai buƙatar sanya wasu darussa masu muhimmanci kamar guda biyu zuwa guda uku a na farko akwai abin da ya shafi ulumul ala ilmuka waɗanda suke tallafa wa mutum wajen fahimtan addini ko kuma ilimi ɗin gaba ɗaya to idan mutum ya samu waɗancan ilmuka ɗin to zai huta malamin da yake karantar da shi ma zai huta domin rashin samun ulumul ala galibi yanzu ya yi yawa a cikin ɗaliban ilimi a najeriya ɗin ma wanda hakan sai kai ga zaga ɗalibi ya daɗe yana karatu amma duk littafin da bai taba karanta ba in ka ba shi ya karanta yana tsoro sai an je an sa mishi daga farko har ƙarshe to da ya iya ulumul ala ɗin to ya samu kayan aikin da in ya ɗauka kawai zai iya karantawa don za ka yi mamaki sai ka ga wani yanzu ka ba shi littafi ba wasali ba zai iya karantawa ba to kaga matsala ne na ulumul ala ɗin wani kuma zai iya karantawa ɗin ko ba wasali amma sanin fassara kowace kalma sai ka gaya mishi ko kowane kalma sai ya rubuta shi to kaga wannan shi ma matsala ne na rashin ulumul ala ɗin sannan kuma wani lokacin zaka ga ba wasalin zai iya karanta amma akwai kuskure sai jayan sai a ce ai fataha ya kamata kai rashin ulumul ala ne irin su nahau irin su sarfu irin su balaga irin abin da ya shafi mustalahil hadis a bangaren hadisi irin abin da ya shafi ulumul qur'an irin abin da ya shafi al'usulu fi tafsir da makamantansu idan ana bukatan ko ɗalibi yana so ya goge a tafsirin alkur'ani ba a tarjama ɗin ba ne shi tarjama wato kana fassara larabcin alkur'ani ne zuwa ga yaren da kake ji ko kake magana da shi shi kuma abin da ya shafi tafsiri ɗin kansa wani abu ne mai zaman kansa don za ga duk littattafan tafsiri da malamai suka rubuta ai da larabci ne to idan aka bar mutum ya karanta kaga an riga an haɗa shi da aiki to akwai buƙatuwa matuƙa mutum ya samu waɗannan ilmuka ɗin to idan mutum ya sakaci bai samu waɗannan ilmuka ɗin ba to galibi sai ka ga zai yi ta shan wahala a karatuttuka da za a yi A za ka ga ko irin makarantun haya islam da ake da su a najeriya an yi makarantun haya islamic ne don waɗannan abubuwa ɗin mutumin da ya je zauna ya yi karatun haya islam tun daga aji ɗaya har aji shida ya gama to kuma ka ba shi littafi ya gagara karantawa to sai ka ga matsalan daga wurinsa ne ba matsalan daga makarantar ba ne duk da yanzu makarantun ha islam ɗin kuma sun zama fa ba kaman da ɗin ba ne yanzu mutum zai shiga empty kuma ya fito empty saboda an sake raunata abun an sake mai da abun da baya ta yanda kawai za ka ga yanzu in mutum yana karatu to kawai kaman dai ana turawa ne kawai don na farko da yana matsayin 2 grade yanzu an mai da shi one grade ne to sannan kuma za ka ga ilimi da ake bashi daga cikin matsalolin babu updating na ilimi din abin da ake nufi da updating wato tajdidi sabuntawa yanzu ka ga a nan ai yanzu dukanmu da muke nan mun yi makarantun firamare to irin takaddun da aka koyar da kai a firamare yanzu ka tattaro kannanka da 'ya'yanka da suke firamare zaga ba irin takardun da aka koya maka shi ake musu yanzu ba an yi updating wani takarda yanzu zai dace da su a yanzu to littafin da zai dace da su a yanzu shi za a yi musu to mu galibi haya islam tun na da har yanzu littattafan daɗin har yanzu shi ake koya wa ɗalibi zai ga baya ganewa me yasa makarantun islamiyoyi ake shan wahala dangane da littattafan larabci da za a koya wa yara a islamiyoyi wani sai ya zo to malam kamar wani littafi ya kamata mu sa yara a islamiyya ko matan islamiyya na koyan larabci sai a ce to da dai akwai bari wa biba amma yanzu akwai durusul lokacin Arabiya da gairin na biha akwai zinatul kaza ai tai sai ga har yanzu ba a samu abin da ake bukata ba sai yaro ɗin ya gama firamare ɗin bai iya magana da larabci ba an gagara gane ina matsalan yake ne waɗannan littattafan turanci su macmillian da makamantansu duk da da muka yi firamare ai ba irinsu aka yi ba amma yanzu kaga ba a shekaru da dama sai kaga an sake sabuntawa yanzu lokacin da ka yi firamare ko kuma ka ɗauka shekaru ashirin baya a najeriya babu waya a yanzu akwai waya to yaron da yanzu da ya yi makarantar boko babu waya ai babu sim da za a koya mishi yaron da ya koyi larabci da babu waya to yanzu sai ka ce larabcin da shine na yanzu to yanzu akwai waya yanzu akwai abubuwan da babu su a da to kaga ashe akwai bukatan sunayensu na biyu ma wani abun da ake aiki da shi da daɗin yanzu babu in ka zo ka kira sunan abun yaro ma bai ma sani ba ne don haka kana cewa fasara abun kaza ne sai fara kallon ka kuma babu abun bare ka ɗauko mishi ka ce wannan abun to kaga sai ga ana samun matsaloli to shi yasa zaka ga galibi littattafan larabci da muke aiki da su a nan littattafai ne waɗanda an buga su ne a saudiya ko a masar to kaga su kuma za su abubuwan da su suke amfani da su ne to an kawo maka sai da an karanto abin da su suna amfani da su a can kai anan ba aiki da shi to fahimtar me ake nufi sai ya wahalar kaga ashe akwai buƙatan. ko ina a samu waɗanda za su rika rubuta littattafan da ya dace da al'ummansu sai a rubuta musu yanzu littattafan boko duk ana su a ƙasan nan don a karantar da yara sunan abubuwan da suke amfani da shi ga sunan a ciki to kaga ya kamata ɓangaren addini ma a samar da irin waɗannan abubuwa ɗin a zo a rubuta su a samu tsare-tsare irin waɗannan to yanzu daga ciki akwai abin da ya kamata mu sa darasi a kai dangane da abin da ya shafi lugatul arabiya to shi lugatul arabiya abu ne mai faɗi akwai yaren tukuna kansa sannan na biyu akwai nahawu yana taimaka wa larabci ɗin ne sannan kuma saraf yana taimaka masa sannan balaga yana taimaka masa amma yanzu ba za a ɗauki abin da faɗi ko da nisa ba za mu ɗauki nahau da larabci ɗin su biyu amma nahau ɗin za mu ɗauke shi yana tafiya a ƙarƙashinsa ne sai mu rika sa larabci ɗin a ciki to sannan kuma akwai abin da ya shafi musalahil hadis akwai abin da ya shafi ulumul qur'an to wanne kamata mu sa dan ba za mu sa da yawa ba kaɗan kaɗan ne za a nasa to da ulumul qur'an da musalahil hadith wanne kamata mu gabatar yanzu a sashi to za mu sa ulumul hadith musalahil hadith ba wai dan a ce ya fi ulumul qur'an din muhimmanci bane ba haka bane a sabida yanzu kaga muna karatun abin da ya shafi aƙida da hadisai da addini to sanin ilimin musalahil hadis yana taimaka wa ɗalibi wajen sake fahimtar addini domin shi addinin musulunci addini ne wanda yana buƙatan a wato tacewa daga gurɓata so da dama ana shigo da abubuwa na ƙarya sai ga an kirkiro hadisan ƙarya an jingina ma annabi kuma aje ana karantar da mutane irin waɗannan to ko ina sai ka samu akwai irin mabarnata da suke zuwa da sunan rusa addini da irin waɗannan to babban ilimin da yake taimakawa musulmi wajen magance waɗannan matsaloli ɗin to ilimin mustalahin hadis shine akan gaba don haka ƙarairayi da su abdul jabbar suka rika shigo da shi wa addini ta ina malaman suka gano ta ilimin mustalahil hadisi to kuma kaga kowane gari ba a rasa irin su abdul jabbaru ai da za su kawo ƙarairayi su jingina wa addini to kaga akwai bukatan za mu sa mustalahil hadis sannan shi na hawu din za mu nemi littafin ajurumiya shi mustalahil hadis din mai yiwa mu samu littafin nan na min adiyabil mana ko kuma abin na amma in na koma gida zan tara littattafan wuri guda sai in ga wanne ya dace mu fara da shi wanda ya fi sauƙi in an fara da shi ko da yake ya kamata mu fara da manzumatul baikuniya shine matakin farko wanda yana nan kamar muƙaddima ne baitoci ne guda talatin da wani abu to kawai dai a takaice da manzumatul baikuniya din kawai za mu fara wanda bai fi shafi ɗaya zuwa biyu ba insha Allah da haka shi manzuma ɗin kawai za mu nema a takaice akwai sharhinsa na muhammad ibn salih al-usaimin akwai sharhinsa na sheikh ali hassan ali abdulhamid al-asari al-halabi duk da ba za mu bi sharhin dan muna so a fahimci gundarin abun ne tukuna ba za mu zurfafa ba sosai in ba ka ba bai fi shafi ɗaya biyu ba ko fotokofi za a iya yi balle ma ana samun shi da sauransu da yake yayi karami shafi ɗaya biyu galibi sa rika ka haɗa shi da wasu littattafai haka dan ya ɗanyi kauri kaɗan eh, don haka insha Allahu da shi wannan musahil hadis na baikuniya da kuma na hau na al'ajirumiya waɗannan guda biyu ɗin za mu fara da su kuma da blackboard ɗin za mu rika aiki da su insha Allah kuma daga sati mai zuwa za mu fara ɗin insha Allah kamar yadda muka faɗa sai ya zama don ran karatun kawai za mu yi iya kokari mu rika fitowa ana la'akar duk muna nan to da an idar da sallah sai mu fa kaga za mu samu wadataccen lokaci mu taba su kuma mu taba waɗannan dan babu darasin da kuma za a jefa na to yake cewa babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru min az zunubi ko kuma wa ma yukaffaru ne kai ba wa ma yukaffiru ba fadli babi da zai magana dangane da falalan at-tauhid falalan tauhidi tunda kaga littafin nan mai sunan shi kitabu tauhidi ne to tunda yanzu babin farko ya karantar da mu me ake nufi da tauhidi ne to yanzu zai nuna mana ga falalan tauhidi akwai riba da albarka da yake cikin ilimin tauhidi to menene waɗannan albarkatu da falaloli da ake samu a ilimin tauhidi wa ma yukaffaru Mina zunubi da kuma abubuwan da tauhidi yake kankare su na zunuba in ka ce wa ma yukaffiru da abin da yake kafirtawa wa ma yukaffaru da abin da yake kankarewa kaga larabci din kenan in ka sa kasra ma'anan shi daban in ka mai da shi fataha ma'anan shi daban to ga falalan tauhidi sannan akwai zunuban da tauhidi yana kankare su kawai a goge su a waye gari baka yi ba wa ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce, Allazina amanu Allah ce waɗanda suka yi imani, walam yalbisu imanahum bi zulmin, ba su gauraya imaninsu da zalunci ba, ula'ika lahumul amnu, waɗannan suna cikin aminci, wa hum muhtadun kuma waɗannan su ne shiryayyu. abin da yake nufi da allazina amanu Allah ce waɗanda suka yi imani kenan saddaqu bi qulubihim sun yi imani har cikin zuciyansu bakinsu ya furta sannan gangan jikinsu ya yi aiki walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su gauraya imaninsu yanzu me imani anan tauhidi shine walam yalbisu imanahum ay walam yakhliqu tauhidahum ba su gauraya tauhidin da suke da shi bi zulmin da zalunci ba a nan zulmun zalunci bi shirkin Allah na nufin ba su gauraya imaninsu ba su gauraya tauhidinsu da shirka ba yanzu a nan zalunci ma'anansa shirka wannan abin da ake so a nuna maka Alƙur'ani baya taɓa wadatuwa daga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam a gauraye suke a haɗe suke da juna ne da haka duk mutumin da yace zai riƙe alkur'ani amma babu ruwansa da hadisan annabi babu ruwansa da sunna to ba zai taɓa fahimtar alkur'ani yadda ya kamata ba duk shiryan da yake ganin zai bi to ɓatan da zai tafi akai ya fi yawa domin alkur'ani a kodayaushe yana da buƙatuwa zuwa ga hadisan annabi hadisan annabin ne suke fito da ayoyin ƙur'ani a gane me ayoyin suke nufi da ka za ga wanda yake ganin ya fi kowa zama shirye shine ɗan kala kato ko ɗan tafi ne amma kuma sai aka wagari ya fi kowa zama ɓatacce a cikin al'umma saboda ya yi watsi da hadisan annabi ne to in kai watsi da hadisan annabi da me za ka fassara ayoyi da ra'ayinka tun aka ce kowa fassara alkur'ani da ra'ayinsa to kowa tafiyan shi zai zama daban kowa ra'ayinsa daban kowa ƙungiyansa daban kowa ɗariƙansa daban don kowa da ra'ayinsa zai yi amma sai aka ce a bar ra'ayin kowa hadisan annabi me yasa Allah ya ba annabi daman faɗin hadisai kuma hadisan annabi su ma suka zama wahayi ne daga Allah shine dan su bayyana me alkur'ani yake nufi to da wannan ne malamai suka ce yadda kaga alkur'ani wahayi ne daga Allah to hadisan annabi ma wahayi ne daga Allah kar wani ya zo ya ce ah, ko ai hadisai ba wahayi bane a wahayi ne domin Allah ne ya tabbatar da hadisai fassaran alkur'ani ne to tunda fassaran alkur'ani ne ba yadda zai karatun ya zo a matsayin wahayi fassaran kuma ba wahayi ba to akwai matsala ai dan haka dole shi ma ya zama wahayi shi yasa Allah yake gaya wa annabi dangane da alkur'ani game da yadda ya zama wahayi hadisi shi ma ke matsayin wahayi Allah ya ce wa anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah ya ce wa anzalna ilayka zikra annabi mun saukar maka da azzikr wato alqur'ani litubayyana lin-nasi dan yi wa mutane bayanin ma unzila ilayhim bayanin abinda aka saukar musu kaga bai ce ka karanta musu kada ba ka bayyana musu to me bayanin shine hadisan annabi din don haka su ma wahayi ne wani zai ce to ai alqur'ani Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah saukar da alqur'ani ya dau alkawarin zai tsare shi hadisi Allah bai dau alkawarin wani sai ce to ba ku gama a hadisai akwai da'ifi ba kun taba ga aya an ce da'ifi a'a wannan duka maganan da mutum zai kawo matsayin shubuha ba zai samu karbuwa ba domin da aka ce an saukar wa annabi alkur'ani kuma an yi alkawarin za a kiyaye shin iya karatun Allah alkawarin zai kiyaye ko har fassaran har fassaran fassaran ai ne ma alqur'ani da ka yadda Allah dau alkawarin tsare alqur'ani Allah ya ɗauki alkawarin sai ya tsare hadisan annabi kuma an tsare su sai dai ɗaya a fili ne yadda kowa zai gane ɗaya kuma a fakaice ne shi wannan wanda yake a fili na alkur'ani la ya al-batilu min bayni yadayhi ƙarya baya iya zuwa wa alqur'ani ta gaba ko da ba duk inda ka sako ƙarya sai an gane Allah ya ɗauki alkawarin da kanshi ne zai yi aikin hadisan annabi kuma Allah ya ɗau alkawarin zai tsare amma ya ba da amanan tsarewan a hannun bayin Allah salihan bayi Allah ba su nauyin ku tsare hadisan annabi Allah zai taimake su duk inda ƙarya zo a hadisin annabi sai an gane cikin ƙanƙanin lokaci shi ya sa sai Allah maɗaukakin sarki ya tado da manyan malaman hadisi tun daɗin tun da annabi ya bar duniya annabi yana kwanciya ya bar duniya take sahabbai suka ankare kana zuwa ka kace manzon Allah ce sai su shake ka kawo shaidu kawo kaza ba inda ƙaryan zai zo ne ya karɓu sai sun gano ka sahabbai suna tafiya tabi'ai suka ɗauki nauyi haka abin ya rika tafiya suna tafiya Allah ta do su Sa'id ibn Musayyab su Sa'id ibn Musayyab suna tafiya sai ga Ibn Shihab az-Zuhri yana tafiya sai ga su al-Imam Malik yana tafiya sai ga su al-Imam kaza Allah ya rika tadowa har aka zo zamanin su al-Imam Ahmad ibn Hanbal aka zo zamanin su wane har aka zo zamanin da muke ciki aka tado da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani wanda al'allama bin Baz kowa da ya san waye bin Baz bin Baz da ya karanto hadisin da annabi yake cewa kowace ƙarni Allah yana tado da wanda yake matsayin mujaddadin ƙarnin sai bin ya ce mujaddadin karnin da muke ciki yace shine dinin albani yace duniyan ilimi ba ta yi irin dinin albani ba domin sai da shek rabi ibnu hadi al-madkhali yace ko shekul islam ibnu taimiyya ne da su ibn hajar ba su kai dinin albani sanin hadisai ba sai dai za a iya ta sun fi shi haddace hadisai amma sanin gano jarhi da ta'adili mm. yace ko su suka sai sun sara wa dinin Albani dan wani mutum ne wanda kawai ajiyan Allah Allah madaukakin sarki yayi da shi dan haka duk inda ka zo da hadisin ƙarya take sai an kamo ka ba inda hadisin ƙarya zai iya wanzuwa cikin al'umma ba tare da Allah ta da wasu ba al al'imamu abdullahi bin mubarak a zamaninsa ba a yi irinsa ba wajen gano hadisan ƙarya da magance 'yan bidi'a ana ka hadisan ƙarya sai a tare sai wata wasu ɗaliban suka ce to akrama Allah da kake gano waɗannan abubuwan yanzu in ka mutu fa an shiga uku suwa za su yi aikin sai ce ya yahmiluhul jahabida ce mutuwa na kanmu Allah zai fado da wasu maza da ka ibn mubarak yana rasuwa sai Allah tado da waɗanda suka fi shi yawa haka Allah ya ɗau alkawarin ba zai taɓa bari saƙon musulunci ya tafi a shiwa'iyyan a watsa ba dole akwai masu ɗaukan nauyi to wanzu wannan bayanin wani zai ce ba shi da alaƙa da karatun duk yana da alaƙa da karatun wato shi karatun nan da muke yi bayan fahimtar karatun ka rika gane cewa akwai nauyin da Allah ya ɗaura maka ne yanzu misali duk gari sai ka samu akwai a shararai hmm. waɗannan ashararai magabata suna kiran su ne yan bidi'a yan bidi'a suna cin kasuwansu ne fa da jawo hadisan ƙarya suna yaɗa al'umma to kana ɗalibi yanzu ka ji a danto nan ku ne wakilan da za ku tare wa annabi wannan aikin to dole kenan me ashe Allah ba ku nauyin dole ka san ilimin hadisi yaya ƙarya na zuwa za a tara ka dobi Abdul Jabbaru da ya rika ɗebo waɗannan ƙarairayin su Dr. Sani suka kara da shi su Sheikh Abdul Wahab ne su Dr. Bashir ne su Dr. Gadan a an tado mishi matasa kawai shi yana jin ya rika ko su Ibn Taymiyyah ma ba sa'annin shi bane haka yake cewa ce kai malamin gari na magana ka zo kana cika kana maganganu ko albani ya dawo kai ko ibnu taymiya ko bin ba ko usaimin ko duk su zo in sun zo sai yana kure su yana ji ya isa kenan shi ya gagari waɗancan ma wato a ganin shi su da sani ai ko kuma yara ne abdul jabbaru yana waɗannan hayaniyan fa tun marigayi malam jafar yana raye ya rika yi da malam jafar har malam jafar ya rasu ya ci gaba da yi kaga yana ga shi sa'an iyayen ahli sunna din ne da aka ta sai aka turo mishi yara kawai wanda ya fara mukabala da shi Sheikh Alkasim Hotoro in ka dubi mukabalan a yanzu ma Sheikh Alkasim Hotoro matashi ne balle a da a lokacin muƙabalan da aka yi da shi a yanzu sai kabir da ya fi bashi wahala sai kabir ma shekarun talatin da biyu kai abdul jabbaru ka kai hamsin gashi an aje an yi maganin ka to me ake nuna maka malaman kano sun yi training na matasa an ba su wannan kayan aikin da aka karya yana zuwa kawai to akwai wanda za su gama da shi lokacin da ya ɗebo hadisan anas da wani hadisin wancan kefin wa rika maganin shi shek abdul mutallib awwal gusau aka rika yi yana ɗebo kaza sai a tado da wancan yayi da shi akwai alkanawi akwai kaza to irin waɗannan to dole sai an san ilimin sannan za a gano wani ya zo da karya fa sai a tare amma baka yi ilimin ba za ka iya ganowa da haka a wannan karnin sai Allah ta do da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani kusan ba a samu hadisin da Nasiruddin Albani bai waiwaya yayi aiki akan hadisin ba domin sai da aka kira taro na masana na malamai na duniya kowace ƙasa ta tura malamin da take ji da shi aka tura aka yi taro a riyadh birnin saudiya ƙasan jordan ta tura nasiruddin albani akan hadisan annabi da suke magana akan kasuwanci ake so a tantance a gano sahihai da da'ifai shekara mai zuwa kowa kawo aikin nasu albani shekara mai zuwa da ya zo shi duk hadisan annabi kakan ma gama aiki a kansu sai aka aje aikin kowa ka rike nashi haka ya riƙa haka ya riƙa sai da ya kai shek Mashhur Hassan Alu Salman yanzu yana nan da ransa yace shek Albani nasirin Albani yace da yake raye Ya ce mun gan shi kawai muna cewa malam fa ya mutu fa ya tafi da ilimi Don ya ce wani abu zai mana sarkakiya na ilimi mu buga mu juya kowa muka tambaya bai sani ba muna kiran malam kawai sai yace kaza ne sai kuma sai mu ga abun haka ne wani lokaci muka ce mishi malam yanzu ka rasu fa akwai matsala ya za a yace ba matsala suna Albani ya rasu yadda ya goge ilimin hadisi sai ga ɗaliban shi kata kata sun taso kana ka hadisin karya tuni za a rike ka a biyu ke wani wani wani laktara bai rabe ne dan ɗarika je ƙirƙiro hadisin ƙarya yana watsawa a jami'a aka ritsa shi aka kira shi taro a hall na biyu ke ga lakcarorin su dr sani rijiyar lemu suna wurin dr sani ma ma bata lokaci a kan shi ba kawai ya naɗe kafa kan kujera kawai haka yana kallon shi ya yi haka sai dubi dr abdullahi gadon kaya ga dr abdullahi getso kawai dr sani haɗa kafa kawai na ta girgizawa kawai na don kai da abdullahi getso da suka sa shi gaba zufa zai fara da kanshi sai da ya zo ci hadisin ƙarya ne to kaga shi akwai aiki to wannan yana nuna lalle mu sake karatu da kake kar ka ɗauke shi da wasa ka rika ɗaukan shi amana ne sako ne na Allah in baka ɗauka ka isar wa Allah sakon shi ba wa kake jira Allah ya tura ai zaben ka ma Allah ya yi da yasa kana cikin ɗaliban ilimi da za su ɗauki wannan ɗawainiyansa su isar zuwa ga al'umma ai abin ka gode wa Allah ne da karatun addini ba kaskanci ba ne ɗaukaka ne sai mu rika jin shi karatun addini shine asalin wayewa da yana daga cikin abin da yake sake kaskantar da darajar karatun addini a cikinmu da cikin al'umma gaba ɗaya muna yawan ganin cewa ilimin addini ba shine ilimin wayewa ba karatun boko shine wayewa to ire-iren waɗannan abubuwan yana ji mana ciwo kuma matsalan tun daga kanmu ne mu musulmi ɗin ka karatun addini in ka je cikin yan boko sai kana wani kokoya kana wani saukar da kanka gaban ɗan boko kana durkusa kana gulaƙanta kanka wai kana jin kai ba ƙauye ne sai ka jana wannan almajirin a'a ka je da izza izzan da yake da shi kai ma kana da izzan ilimi yake da shi kai ma kana da ilimin naka ma fi nashi asali da haka ai ba batun jahilci tun da ka san addini amma mutum yana karatun addini amma yana ganin ba wayewa a ciki dan boko sai kaga arne ma dan boko kana tsoro kaga dan boko arne ma kana tsoron shi wai kana ga baka kuna tafiya sai kaga yana bashi hanya kai naka me kake dauke da shi jafa'i ne ya same ka sai ga musulmi ya wayi gari ya fi so dan shi ya zama cikakken dan boko wai nan ne wayewa yake ka dauki katun addini ba wayewa ba ba dole mu yi ta samu matsala a yi ta wa'azi mutane su sai ga suna ta ɗaukar rayuwa irin na tura na 'yan boko ɗin ba saboda suna ganin musulunci ba wayewa ba ne karkajin musulunci shine cikakken wayewa duk wani abin da ba musulunci ba wayewa ba ne to da yake cewa walam yalbisu imanahum bi zulmi shine ba su gauraya imanin su da shirka ba zulmun din shirka annabi ne da kanshi wannan fassara din da aka saukar da wannan aya sahabbai suka je wurin sa suka ce ya rasulullah ayyuna lam yazlim nafsahu ai to a cikin mu bai taba zaluntan kansa ba lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da aya da yake magana game da Luqmanul Hakim ya bunayya la tusrik bi kai a menene eh wannan ayan ne imanahum bi zulmi suka yi magana dangane da waye bai taba zaluntan kansa ba waye bai kaza ba dan ayan Allah yana magana duk wanda ya zalunci kansa ko kadan Allah zai halaka shi ta Allah zaluncin zalincin fa shirka ne ba ku ji maganar Luqman ga ɗansa ba ya bunayya la tushrik billahi Luqman yace wa ɗansa ya ɗana kar ka yi wa Allah shirka to yace mai inna shirka la zulmun azimun shirka din zalunci ne babba kaga yanzu wancan an ya fassara wannan ashe zalunci da ake nufin shirka shi yasa tun daga zalunci yana haɗe da shirka to babu inda za a taba ba a taba samun mai shirka bai zama azzalimi ba ka'ida ne duk mutumin da yake shirka to ka sa dauki zaluncin da yafi kowane zalunci girma to duk wani zaluncin da zai aibe kai wancan ba yana ga ba ma zalunci bane adalci ne shi yasa ka'ida ne duk inda kafir yake sai ai zalunci kar ka taba cewa wannan arne ne akwai adalci a ina ba arne adali ba arne adali ka san yanzu lokacin siyasa kowa ya taso yanzu zai rika nuna cewa adalci kaza kaza yanzu ana hira da wani malami wai malami wai a bbc da safe yana magana dangane da fitar da mataimakin yawa ɗan takarar shugaban ƙasa arewa da ake ta cece can a ba musulmi ko a ba kirista musulmi suna cewa sai dai a ba musulmi shi wa matsayin shi na malami wai gashi ai Allah yana cewa wala shana shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu taqwa tunda kasan nan a gauraye muke adalci in an ba mu shugabanci a ba su maka adalci saka ce to wasu malamai suna cewa a ba musulmi kaza kaza dan ai arewa mu ne mafi yawa in mun tura arne ai ba wakilci muka tura ba tunda mu ne haka ba suna da hujja ni baka jina ja maka aya ba to kaji hayaniya din kenan yanzu kana magana da ce sai ka je to ka ja ayan yaya kike yin gwamna arne dibiti arne taraba gwamna arne dibiti arne ba mu muka fi yawa ba arnan gombe nawa ne ana ba su dibiti ai sai ka je ka jawo a can in kai ne sarkin adalai kafir ya ba zai taɓa maka adalci ba sai dai ka ga zalunci ne a fili to yake cewa walam yalbisu imanahum bi zulmin basu cakuɗa imanin su da zalunci wato da shirka ba ula'ika lahumul amnu to irin waɗannan muminai da basu gaurayi imanin su da shirka ba ko lahumul amnu su suke da aminci da zama lafiya yanzu irin waɗannan ayoyin ya kamata a riƙa kula ashe kenan menene yake ka tashin hankali a cikin ƙasashen al'umma shine shirka ne kafirci in yayi yawa a doron ƙasa ba ku ba zaman lafiya kwanciyar hankali ba zai taɓa wanzuwa a cikin al'umma ba kenan matakin zaman lafiyan farko shine a rike tauhidi a yi watsi da shirka amma sai sa kullum yana cikin mutane an zo an yi kidnapping an kai hari wuri kaza an kashe kaza an zaci mutane kaza kullum a yi ta cewa addu'a ana ta shirka shirkan kafirai daban musulmai masu amsa sunan musulunci suna shirka ga sunan bila adadin ko ina ka je akwai bokaye duk wani dan siyasa da ka sani yana da bokansa yanzu lokacin siyasan ya taso kowa na koma wurin bokan an canja musu suna ne da sunan malamai su ‘yan duba su ‘yan kaza su ‘yan kaza to duk irin wannan shirkiyat suna faruwa cikin al'umma ta ina kake da za a samu zaman lafiya shi yasa duk lokacin da aka fa sabon gwamnati duk lokacin da aka gama zaɓe to gwamnati na kafuwa ku jira abin bala'i da kuma zai sake fitowa a gwamnatin dan an buga shirka a shirka ake zuwa wurin ake kawa kujerun haka suke gani ba Allah ne yake bayarwa ba walillahumma malikal mulki duk malamai ne suke karanta musu a wurin takara dan su ba su kuɗi amma ba sa jin ma yaren kulillahumma malikal mulki sai sun je wurin bokayensu a can ake ba su, a can ake ga haka ana gama zaɓe in da boko haram ne sai ka ji kinnafin ya fito hmm. in da ka saboda an binne binne an yi shirke shirke iri iri hmm. safe-safe ba wanda ba a yi ba banda satan dukiyan al'umma a ba lake duk sai an gama yi to sai Allah ka sabin bala'o'i saboda shirka duk inda shirka yake to babu zaman lafiya a ciki me yasa kaga yau a duniya duniya ne fa gaba da yanzu matsalan tsaro din hmm. inda yafi ko ina aminci yanzu shine Saudiya dan me su ba shirka a can yanzu a saudiya in ka ga boka ko dan duba ka je ka fara gwamnati har da alawun za a baka na ka ka tona asirin boka je a kamo banza a ja daure shi a kashe shi ko ya tuba dan haka in ka ga boka ma ka je ka fara ai akwai alawun mai nauyi da haka nema nema kake ma zaka kana da burin ka je maka tsafi kai kuɗi ne a ganin shi ma zaka samu kuɗi sama da wanda zai maka to kaga su sai suka zauna lafiya duk da ba a rasa ɗaya biyu amma sun fi ko ina zama da sauki din yanda al'amura ya rika ce za ga ina duk tsadan kudin kujeran maka ba gazuwa ake ta yi ba ya fi aminci ya fi amerika zama lafiya ya fi ko ina aminci to a rike tauhidi shine babban matakin samun aminci fa da zaman lafiya kuma wannan zaman lafiyan tun daga zuciyanka in dai kana shirka kai da kanka baka samu kwanciyar hankali ba wa hum muhtaduna bayan sune suna cikin aminci kuma za su zama sune shiryayyu sai an ubadata ko an ubadata samit radiyallahu anhu an karbo daga ubada dan samit shine ubadatu dan samit dan qais al-ansari ubada dan samit dan qais al mutumin madina ne al-khazraji dan kabilan khazraj wato a madina akwai wasu manyan kabilu da suka shahara akwai kabilan ausu akwai kabilan khazraj kowanne kabila ne mai ƙarfi kuma kowanne tana ji da kanta don haka tun kafin annabi ya zo madina ma kowane kabila da shugabancinsu don ba su yarda da kowa ba to lokacin da annabi ya zo da musulunci sai suka musulunta kabilan sun zo sun kai kusan shekaru ɗari ba sa shiri suna yaƙi da juna ba a shiri a kansu ne Allah saukar da ayan wazkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا dan gaba ya zo ya kai in kai dan hazra za ganka a bangaren kabilan ausu za a kashe ka aure ma karka nemi yarsu ba shiri ba jituwa manyan kabilu ne kowa na ji da kanta to shi wannan uba da dan sami daga kabilan hazra ya fito sannan ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi wa annabi mubaya'a a wannan karkashin bishiya sannan ya halarci yakin badar ya rasu hijiran annabi na da shekara talatin da hudu ya shekara saba'in da biyu ne a duniya wannan shine ubadatu dan sami Allah ya ƙara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man shahida Allah ilaha illallah duk wanda ya shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ta ina shaida wato fa ya furta da baki dan ba kudirin zuci bane a kai musulmi sai eh, ai a zuciya yake a faɗa a ji ba a kwangen shi don ka shahida wato ya shaida wato ya furta Allah ilaha illallah cewa lallai an dinnan ma'anansa anna ne amma mukhaffafa min as-saqila zamu zo mu yi bayanan su mun fara karatun nahwu asali anna la ilaha illallah ne to amma mu min as-saqila a ce anna gala zai maka nauyin fada anna la ilaha illallah sai aka rangwanta maka dan kare wahalar da kai wajen furtawa sai aka ce Allah ilaha illallah wanda duk ya shaida babu abin bautawa da gaskiya illallah da cancanta sai Allah wa da hoshi kadai la sharika lahu kuma ya yadda ya furta cewa Allah ba shi da abokin tarayya ya faɗa a baki aikin shi ya nuna haka wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya shaida cewa lallai lallai annabi muhammadu bawansa ne kuma manzonsa ne kaga kenan ashe manzon Allah mamlukun indallah bawa ne a wurin Allah da kan ka ce manzon Allah Allah ka kafirta manzon Allah ba Allah bane don haka ba a ce manzon Allah Allah duk wanda ya ce manzon Allah Allah ne to me shi ya kafirta ya zama arni wani zai ce a'a manzon Allah din aka ce eh haka wani ya taɓa zuwa na ji ka faɗi haka na ce to dama ba me yasa kirista aka ce mishi arni ya ce annabi isa Allah ne aka ce mishi annabi isa ba annabi ba ne yana cikin ulul azumi ma ai amma aka ce mishi arni to duk wanda ya ce annabi Muhammadu Allah ne aka bar shi a musulunci to kamata kirista ma zauna a musulunci da ka manzan Allah in kana so ka samu matsayi a wurinsa shine ka ce mishi ma bawan Allah manzan Allah shine matsayin da kawai Allah maɗaukakin sarki ya ajiye shi kai. wa anna Isa abdullahi kuma mai shi yadda lallai annabi Isa bawa ne na Allah kaga adalcin manzan Allah ka yadda shi bawan Allah ne sannan annabi isa shi ma bawan Allah ne kenan dai ba Allah ba ne kaga kenan musulmi a ce mun yarda da annabi isa wa rasuluhu kuma annabi isa manzo ne na Allah kaga ya kamata kiristoci su gane wannan adala wato adalci na musulunci mu yadda manzon Allah ke da matsayi a wurinmu haka annabi isa ke da matsayi a wurinmu shi yasa mu musulmi ba ka taba jin wanda ya zagi annabi isa ba a taba yi ba in ka ji an zagi annabi isa to kirista ne ya zagi to amma da yake su karan kansu suna cewa annabi isa allah ne ko dan allah ne amma annabi isa ba shi da kima a wurinsu kamar yadda annabi muhammadu yake da kima kamar yanzu yadda aka wancan yarinya debora dan ta zagi manzon allah ai wani musulmi ya zagi manzon allah abuja an kashe shi musulmi ne kuma dan me a nuna musu ba an kashe yarinyar can dan ita arniya ba ce a an kashe ta ne dan zagin annabi irin laifin da ta yi ko musulmi haka za a mishi da haka musulmi ma zaga aka kashe don haka yadda har yau in musulmi ya fito zagi annabi isa za mu kashe arne ya fito zagi annabi isa sai mun kashe ko su ba su kashe ba mu sai mun kashe yanzu obasanjo taba zagin annabi isa amma yana mulki aka zauna lafiya da musulmi ne sai ka da ya zagin ma musulmi ne suka fi kowa yin raddi arna ba raddi dan ba kima a wurinsu ya fito lokacin giyan mulki ya yi daɗi an zo ta zarcen zaɓe ne ko 2007 yana daga yar aduwa lokacin ana magana to banda magudin zaɓe ana hira da shi a gidan rediyo ce magudin zaɓe akwai wanda zai hana ni dan ana magana an turo masu sa ido daga amerika yace ko jizo saka aja kan akwatin zaɓe to sai an yi magudi in haka yanzu wannan kafir ya kara kafirci sun za wadansu ba ko bane mu musulmai mun ji zafin kalma mm. amma su ko akwalan su dan dama duk ihun kirista akan son addinin sa ƙarya ne annabi isa ba shi da kima sa dan da annabi isa yana da kima a wurin kirista tun farko kirista ba zai ce annabi isa allah ba ne dan ya mishi karya dan yanzu cin mutuncin manzon allah ne ka ce mishi allah dan ba matsayin da Allah ya bashi ba kenan to kaman izgili kai wa annabi kaman wani yanzu ne zo ya ce maka yiwa excellency wa yana nufin kai gwamna honorable yana nufin kai chairman ko abin nan ai kai ka san izgili ya maka kaga ya tsokana kenan da haka yake cewa wa kalimatuhu alqaha ila maryama kuma shi annabi isa din kalman Allah ne ya turo zuwa ga maryam dan san suna cewa ai isa dan Allah ne to ya za a yi maryam ta ɗau ciki a halin babu wanda ya mata ciki to ya nuna ɗan Allah ne to ai mai faɗin haka kamar ya zagi Allah da aka sai ga suna da aƙidan trinity laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa shine trinity wai Allah ɗayan alloli ne uku don haka Allah ɗa Allah uba Allah uwa wai annabi Isa Allah ne sannan baban shi wai tunda ɗan Allah ne baban shi ma Allah sannan Maryam Allah kaga subhanaka haza buhtanun azim wannan babban laifi ne wanda ya kai sama da ƙasa ya girgiza to kafirai suna da wannan aƙida sai ake nuna musu a'a kalma ne fa Allah jefa zuwa ga Maryam shine me kun fayakunu ne Allah ne eh, madaukakin sarki yace kun Maryam kasance mai ciki take kawai sai ga ta da ciki a lokacin cikin ya girma a lokacin ta yi naƙuda a lokacin ta haifi annabi isa a lokacin kuma yi magana to kaga kalimatun alƙaha ila maryam kalma jefa zuwa ga shi kalman shine ne kundin kasance shikenan sai kasance da yake ta waruhun minhu sannan kuma annabi isa ɗin ruhi ne daga wurin allah maɗaukakin sarki kenan abin da yake nufi allah maɗaukakin sarki da ya tashi jefa kalman ya kira mala'ika jibrilu ne ya aike shi wurin maryam sai da ya aike shi sai ce ka je ka ce mata za ta samu ɗa to shine da annabi da mala'ika jibril ya zo ai iska ne kawai ya hura shikenan sai gashi ta samu juna biyu wa ruhun minhu annabi isa ruhi ne daga wurin Allah kenan me rai ne daga cikin rayuka da Allah madaukakin sarki ya halicce su da haka annabi isa rai ne ruhi ne da kan suna ruhi sai ka ɗauka wani abu ne daban a'a rai ne kaman sauran rayuka wa ruhun minhu ruhi ne daga wurin Allah kenan Allah ne ya samar da shi wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu kaga daga wurin Allah ne sannan yake cewa wal jannatu haƙƙun wal jannata a yadda cewa aljanna gaskiya ne Wannan nara wuta ma gaskiya ne yi imani da shi Allah ce akwai aljanna da gaskiya haka ne Allah ce akwai wuta da gaskiya haka ne karka bi falasifatul yunan yan mantiki da suka ce ba su yadda akwai aljanna akwai wuta ba me yasa wai ba su gani ba ka gani ne ya ba gani ba za ka yadda da ka tunda baka gani ba babu wannan aƙida ce ta kafirai aƙidan su wato haris da makamantansu adkhalahu Allahu janna, duk wanda ya imani da waɗannan abubuwa da annabi ya lissafa Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al'amal akan abin da ya kasance na aiki kenan me abin da ya kasance na aiki yana ɗaukan abubuwa ne guda biyu wato na farko alama kana min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna ko da ya kasance yana da tawayan lada ko da ya kasance wani lokaci yana aikata ayyuka na zunubai amma waɗannan abubuwan ya kiyaye kaga yana kan tauhidi wasu kurakuran shi Allah zai iya yafewa tun a karon farkon Allah zai fasa shigar da shi wuta ce je ka aljanna sannan na biyu Allah zai shigar da shi aljanna da gwargwadon matsayin aikinsa kenan bayan tauhidin ka ya samar maka aljanna kyawun ayyukan kuma kuma su za su tabbatar maka matsayinka akwai wanda matsayin shi ya kai ya tafi aljannatul firdausi kaga kawai zaka gane haka a yadda za a hau siradi akwai wanda yana hawa kaman kiftawan ido wani kaman mai gudu a raƙumi wani kaman mai gudu a doki wani kaman mai ja da gindi da ƙyar amma zai tsira shine da gwargwadon ayyukansa domin ran kiyama Allah zai shigar da mutane aljanna ne da gwargwadon hali akwai in dai ka mutu baka yi shirka ba tauhidin ka tsaf waɗannan abubuwa da ka ji a hadisin tsaf amma wasu zunubai kana ɗan taɓawa dama ɗan adam ajizi ne za ka ga tauhidi ya tsaya ga abubuwan nan amma akwai ɗan gulman maki wani lokaci ana ɗan ɗaukan abun wani a faɗa to wannan kam haƙƙin ɗan adam ne sai mai shi ya yafe e, wani lokaci kuma ana zuwa a ɗanyi karta a ɗanyi ludo kaga wannan alkaba'ir ne wani lokaci kuma ɗan gayu ne zai ɗan kewaya ya je hira wurin 'yar mutane ya ɗan kama hannunta kaga an yi laifi da ire-iren waɗannan toren kiyama Allah zai azabtar da mutum da gwargwadon zunuban nan da baya a kai shi aljanna wani kuma an Allah ga dama tun farko zai ce na yafe je ka kawai yadda Allah ya ga dama ne shi yasa ba a shiga tsakanin Allah da bawa in dai mutum ya mutu in waɗannan tauhidi da iman da kaza da kaza da kaji a hadisin yana kiyayewa amma ka san shi mufarrid yana da sakaci wajen kaza yana aikata zunubi kaza wajen karkace ka dan wuta ya mutu in in ba ruwanka kai dai kurun ka je kai jana'iza Allah kan shi batun ka lissafo zunuban shi annabi yace ba ruwanka yanzu ya je wurin Allah ya rage tsakaninsu in Allah ya yafe mishi shikenan in Allah bai yafe bai azabtar da shi ba ruwanka wannan tsakanin su ne domin hadisi ne zuwa annabi ya ce ran kiyama Allah zai kira wani bawan sai ya ce kai tauhidi na san kakiya ka da Allah da ya ce sosai kaza kaza iman da manzon Allah sunna kaza kaza ce duk abin nan amma ka san rana kaza a lungu kaza da daddare ka danyi kaza Allah na sani mana kuma ka taɓa sanin a rana kaza ta bayan gari ba a ganin ka ka na sani ana lissafuwa shi da kanshi kawai sai ya saduda yana ganin sai wuta fa sai sai ya Allah tsaya da lissafi ba sai ka karasa ba ni na san dan jahannama ne tura ni kawai sai Allah ta a duniya na nufa maka asiri akwai wanda ya sani sai ce a'a sai ce to abin da yasa na rufa maka asiri kai ma ka rufa ma wani asiri yanzu kai ma na rufa maka asiri tunda ba wanda ya sani ni da kai ne dan za su keɓe ne ba wanda zai gani sai Allah ba shi gaddan sanu da ce wuce ka je aljanna kar ka ce ka wuce kawai sai Allah rufa mishi to zaka ce ya Allah yana da a ah, tsakanin da Allah ne wani kuma Allah ga dama sai ce kai sai ka dana to Allah duba zuciyan ne imanin wancan din ya fi naka ƙarfi akwai wanda zai je aikata sabo amma wallahi in ya dawo zai kwana yana kuka shi da kanshi abun yana damunsa ana samun irin waɗannan ya yi zunubi ya kwana abun yana damunsa akwai wanda kuma in bai yi ba ma yana jin wani iri wallahi ni zai ko sigari ban taba ba kai wallahi kaza kaza eh wallahi ni kwana biyu fa ban samu na dan yi zina ba fa akwai wanda haka ma wallahi shi har fada yake yi to ire-iren waɗannan kaga shi ya zama mishi ruwan jiki to kaga ba zai zama ɗaya da wancan ba wanda in yi abun na damunsa akwai wanda zai yi saɓon yana kullum yana burin ya bari amma sai a hankali wani lokacin da ina abuja da yamma irin waraka muna wani Islamiya, wani masallaci sai wani ya zo sai ya tura an magana sai na fito ya fara bayanin sai ya fara kuka daga kaduna yake matashi ne ko mata ba shi da shi ya ce ya zo neman kuɗi ne ce kuma wallahi yana samu da zai mantenin na kuɗin ya ce a baya mantenin ma har ya gina gida a kaduna ya ce amma kuɗin yana wato a shaye-shaye ya ce zai je ya sha abun da ya gama sha shi da kanshi zai kwana yana kuka ya yi ta sallah yana ta tuba yana gaya wa Allah kwana ɗaya biyu kuma in bai sha ba akwai matsala sai ya koma duk yanda zai hana kanshi ya hana shi ta ba shawarar yana kuka karbi namban waya na to duk lokacin da ya ji kwaɗayin abun sai ya kira ni ya zan gaya mishi zai rike shi da hira haka to ban san dai yanzu ya yake ba da sauransu akwai irin waɗannan bayin Allah akwai wanda kuma in yi sabon ma baka sani ba sai ya gaya maka hmm. to da gwargwadon yadda Allah zai yi zabi din dai. amma ana nufin wato tauhidi shine babban matakin da ma zai hana ka wasu sabon Allah din walahu ma fi hadisin itban ya sake zuwa daga gare su Buhari da Muslim din kenan min hadisi itban daga hadisin itban shine itbanu dan Malik dan Amru dan Ijlan shi ma mutumin Madina din ne daga kabilan Salim ɗan Auf sahabi ne mai daraja kuma shahararre bai raso ma sai a zamanin Muawiya kaga ya daɗe a duniya kenan to hadisin annabi ce fa inna Allah harrama alan nari Allah ya haramta ma wuta ta ci man kala duk wanda yace la ilaha illallah to Allah ya hana wuta ta ci jikin shi amma ya faɗe ta yabtaghi bi zalika wajhullah ya faɗa ne dan neman fuskan Allah ni fuskan Allah ya faɗa ne don ya ga fuskan Allah a aljanna amma mutumin da ya faɗi kalman shahada ba da wannan manufa ba Allah ba zai shigar da shi aljanna ba mun taba kawo kisan wata ko wani da yake soyayya da wata ba musulmi ba ne wannan shi musulmi ita ba musulma ba soyayya ya yi kamari tsakaninsu amma iyayensa sun ce ba zai auri arniya ba ita ma iyayenta sun ce ba zai aure ba ta auri musulmi ba to ƙarshe dai aka ga sun kira buwa kullum sai shakuwa suke yadda ka san majinunu laila da lailan shi kai ko to shi kenan sai aka ɗaure shi a gida iyayen shi suka ɗaure shi da kaca ita ma suka ɗaure ta da kaca to shi kenan sai ajalinsa ya zo sai ce kafirai in sun mutu ta za su je ni kuma gaskiya ba zan iya rabuwa da ita ba sai ce bari ya ridda don su ƙarasa su yi aure a wuta sai ta ji mutuwan shi ita ma da ta zo mutuwa ta ce yanzu musulmai duk yan wuta ne mu kuma yan aljanna to bari in yi kalman shahada in shiga addinin su sai mu haɗu a wuta da shi sai mu yi aure ita sai sai kalman shahada sai ta mutu aka ce ya shine matsalan duk yan wuta ne ita yanzu ta faɗa dan me dan ta je wuta ne ba dan ta je aljanna ba to kaga anan kuma yake wanda ya faɗe shi yabtaghi bi zalika wajhullah sai in mutum ya faɗa ne yana neman ya ga fuskan Allah mm. to ganin fuska ai sai aljanna an abi sa'id bin khudri an karbo daga abu sa'id bin khudri wa abu sa'id bin khudri mun sha faɗan sunan shi hmm. <laughs> da kan da kai nake ai da gora an zamu fara ko malam Muhammad

mun sha faɗa fa shi ma ɗan ƙabilan hazrat ɗin ne mutumin madina ah, ana jingina shi zuwa ga ƙabilan bani hudura abu albani babu ana gago oh, ya kawo nan to ba ka ba da amsa o oh. eh, ashe ka tsallake <laughs> ɗan ƙabilan bani hudura to sai a ce alhuduri ɗan ƙabilan bani hudura sahabi ne mai daraja ko baban shi ma sahabi ne to kaga sahabi ne dan sahabi ya ruwaito hadisai da dama daga annabi ya rasu hijira na da shekara saba'in da hudu to yake cewa shi abu sayyidin kudu radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi kala ya ce kala musa annabi musa ya ce wani annabi musa me suna baban annabi musa ne me sunan baban annabi musa ina sakataren ka ne wannan bagada ya tsole ma ido aka san baban annabi musa ba to ma waya ka ba da gari to malam muhammad wai ya baka gari? wani gari ka ba shi me sunan baban annabi musa <laughs> na alhamdulillahi <laughs> kana dan musu kara ne imran annabi musa dan imran ko ba sani ba <laughs> wannan su ma ya yi ayyar annabi musa dan imrana manzo ne daga Allah Allah ake shi zuwa ga banu Isra'ila kuma ana gaya mishi kalimur rahman wanda Allah ya magana da shi to qala Musa annabi Musa yace ya rab ya ubangiji kaga duk Qur'ani ai ba annabin da sunan shi ya yawaita kaman annabi Musa annabi Musa ce ya rab ya ubangiji allimni shay'an ka ilmantar da ni wani abu mana askuruka da zan rika ambatonka da shi wa ka bihi in rika roƙonka da abin. kenan koya min wani addu'a kenan in rika yin zikiri da shi ina ambatonka da shi kuma ina da bukata wurinka in roƙa da wannan zikirin kala sai annabi Musa ya ce sai Allah kai ya ce kul ya Musa kai Musa ka ce la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kaga kenan me ashe daga cikin zikirin Allah akwai la ilaha illallah amma babu zikirin Allah mai suna Allah Allah ba zikiri ba ne kaji ana zikiri Allah Allah Allah ba zikiri ba ne ba wannan zikirin a duniya ba hadisi ɗaya da zaka ga wai wani zikiri wanda yana ɗauke da lafazi ɗaya babu ko la ilaha illallah ko dai subhanallah ko Allahu akbar dole sai an hada da wani abun amma zikiri wace maka Allah Allah ko ya Allah ya Allah a ba wannan zikirin da kar a wahalar da kai ka je kai ta dukan kirjinka a banza Allah Allah ƙarya ne la ilaha illallah shine zikiri shi kuma ka gani la ilaha illallah ko ka ce la ilaha illallah a deji girin wannan ha'un amma la ilaha illallah a ba zikiri bane la ilaha illallah babu an bauta da gaskiya sai Allah kaga ai ba da wani sosai la ilaha illallah amma a ɗaura ma wahala la ilaha illallah babu abun bautawa sai babu babu abun bautawa sai babu to ba dole wata nan ka zo ka ce in ya fi Allah ba ne tunda ka ce babu Allah to haka a zo a yi ta wahalar da mutane wai an ba shi zikiri bai taɓa yin la ilaha illallah a nutsa ba man a doki kirji a hana al'umma bacci yana gaba to sai mutum ya natsu ai rashin karatu cuta ne kuma yadda za ka gane abin hauka ake ɗora mutane ba a ta ga littafin da za a mutane karatu shi zikiri a layi za ka koya ba wanda in ka je zikiri ka iya dokan kirji kana birgima Hai kai ne a gaba shi ba karatu ba ne a layi ake koya kamar waƙan nanaye ne ka san waƙan nanaye a layi ake koya ba sai ka je karatu ba to duk abin da za a nuna maka shi gashi addini ne amma babu makarantar da za a koyar da shi to ƙarya ne makarantun da za ku da shi kuma a ce maka a buɗo littafi a ce maka ga inda aka ɗauko to shine karatu shine za ka yi addini na gaskiya ƙala da Allah ya ce mishi ka yi ta cewa la ilaha illallah sai ya ce ya rab to ya ubangiji kullu ibadika ya kolo na haza to ai ya ubangiji wannan duk bayinka suna faɗin wannan irin a bashi wani addu'a mai tsada da ba kowa yake faɗa ba ya la ilaha illallah wannan ai kowa na faɗa da araha kenan mm. ƙala sai Allah ya ce ya Musa kai Musa law anna samawati saba da a ce sammai bakwai wa amirahunna ghairi da wanda yake raya su banda ni kenan da waɗanda suke rayuwa a cikin sammai da ƙasai banda Allah kenan ya nuna maka yanzu Allah yana ina Allah yana sama kaga ga hujja karara sai ce wal arabina saba da duk waɗanda suke ƙasa da ƙasan ƙasai bakwai da waɗanda suke rayuwa a ciki fi kaffatin a ɗaura su akan tafi guda ɗaya wa la ilaha illa fi kaffatin a ɗaura la ilaha illa a tafi guda kenan a ɗaura a keli yake nufi malat bihinna la ilaha illa kaga la ilaha sai ya ja su duka wannan da kare na din kenan sai ya fi su ai yana nan ne kaman wani yazo wurin annabi hadisi yana cikin al'adabul mufrad ya rasulullah ka gaya min wani addu'a da zan rika roƙon Allah da shi sai annabi ya ce ka rika cewa الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نبي يتشغب هذا بياني رسول الله كامان تادني النبي سنا باك من ربنا ati? shi kadai kawai annabi ya to kai me kake nema rabbana atina fi duniya hasana a duniya ka ba mai kyau to kai a duniya me kake so mummuna wa fil akhirati hasanatan a lahira ka bani mai kyau waƙina azaban nar ka tseratar da daga wuta wani bukata ne bai shiga ba kaga komai ya shiga wani lokaci mutum sai ka mishi fakas fakas rawahu ibn hibban ibn hibban ya ruwaito wal hakim da hakim wa kuma ya inganta sai dai wannan hadisi ne ba ifi bai inganta ba ma'anan ciki la ilaha illallah duk zikiri ne mai kyau da sauransu amma hadisi ne ya shahara sai dai kuma ba ifi ne bai inganta zuwa ga annabi ba wal tirmidhi daga tirmidhi shine hadisin karshe ko wa hassanahu kuma tirmizi bayan ya kawo hadisi ne mai kyau in mun fara musulmi da hadisi zaka zo gane bambancin hadisi hasan da kuma sahihi an anas an karbo daga anas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu anas yace na ji manzon Allah yana cewa shi anas ai mun sha magana a kansa annabi yace qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ne yace yabna adam ya kai dan adam lau a taita ni bi kurabil ardi da za ka zo min da kuran ƙasan duniya haɓaya duk a matsayin zunubai sun malaki ta ni amma sai ka haɗu da ni la tushriku bi shay'an tun da kake baka taɓa min shirka da komai ba la ataituka bi qurabiha maghfiratan zan zo maka da adadin ƙuran zunuban kuma a matsayin gafara kaga wannan ba falalan tauhidi ba ka je wurin Allah madaukakin sarki in dai ba shirka ka je wurin Allah duk ƙuran duniya a ce yawan zunubanka kenan Allah zai kankare maka tunda ka zo da tauhidi to kaga ko wannan kada ashe bai kamata a yi wasa da al'amarin tauhidi ba kenan